A wannan zama wanda shine na farko tun da gwamnati ta ɗaukaka ƙara a kan hukuncin da wata babbar kotun ƙasar ta bayar da umarni a saki shugaban ƙungiyar 'yan shi'a Sheikh Ibrahim El Zazzaki an kwashi lokaci ana ta da jijiyar wuya tare da musayar yawu tsakanin lauya mai kare El Zazzaki Femi Falana da lauyan gwamnati Oyi Kolawosho inda Femi Falana ya ƙalubalanci buƙatar lauyan gwamnati inda ya nemi a ba su damar a gyara wasu takaddu da suka shafi karar da suka ɗaukaka. Femi Falana ya ce ba zai yiwu gwamnati ta zo da wata bukata ba a yanzu bayan ta ƙi bin umarnin babban kotun tarayya a hukuncin da ta bayar a can baya. The court should not hear the federal government until the order of the lower court has been complied with. That's, that's our prayer. Femi Falana ke cewa Wannan kotu ba ta da mahurumin sauraron wannan ƙara da gwamnati ta ɗaukaka sai an saki shek El Zakzaki. Duk da rashin samun bayanai daga bakin lauyoyin gwamnati, alƙalan kotun ɗaukaka ƙaran sun ce sakin El Zakzaki ba zai hana ɓangaren gwamnati ɗaukaka ƙara ba, amma kuma ɗaya daga cikin lauyoyin zakzakin, barista garba magaji ya koka cewa. Ko da a ce an saurari wannan afil ɗin abinda suka ce shine fa ba za su bi umarnin wannan kotu ba ko da ta yi hukunci to lalle wannan al'amari ne da ya kamata a ce duk wani wanda yake da masaniya a harkar shari'a abin ya kama da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ne da musamman babban kungiyar lauyoyi ta najeriya nigerian bar association su kalli wannan matsayin da wannan gwamnatin najeriya ta ɗauka cewa ita ta zo ne ta take doka ta take dokar da aka yi kuma ta ce dokar da za a yi a gaba ma za ta take ta to lalle wannan ba abu bane da ya shafi lauyoyin Sheikh Ibrahim Alzakzaki kawai abu ne da ya shafi duk mai fada a ji a abin da ya shafi doka da kuma haƙoƙin bil'adama na Najeriya shi kanshi Ibrahim Alzakzaki bai samu halartar zaman kotun ba sannan kuma ba a tsayar da takamaiman rana da za a ci gaba da sauraron karar ba Madina Dauda Sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Rabbi gani, rabbi na zagunta, ya yi rauni, za ta ban taimakonta, ila mu taimaki ne mai hawanta ya an samu. Dangane ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಜಯ